alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala wala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan safiya a karo na biyu bayan tattaunawa malamin mushad bashir lawal muhammad allah ya saka mashi alkhairi a yau muna ranar asabar 27 ga watan zulhijja shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 13 ga watan yuni 2026 daga wannan masallaci na ahlus sunna da ke nan garin zangon daura a cikin jihar katsinan nigeria cikin wannan daura ta ɗaliban ilimi matashiyar tattaunawarmu ita ce wannan takarda da ke hannunku ibaatun ala asarin mawaƙi tawasul al-ijtima'i fita alini fi da'awati wata wato haskakawa akan tasirin shafukan sada zumunta wajen da'awa da karantarwa kafin mu shiga cikin wannan warka na da tsokaci guda biyu da zai na ɗaya sanda na rubuta wannan takardar ni baru rubuta ta sunan littafi nake rubuta Malam Yusuf ya ce abinda za a gabatar ana son shi a rubuce don Allah don annabi in taimaka in bayar <laughs> haka ya ya matsa mu sai na rubuta na bashi da aka za ku ga babu reference babu komai kawai takarda ce da na rubuta da sunan abin da za a gabatar kawai a wuce sai kawai na game da shi haka to da abin da gani a ciki alhaki a kan shi ɗaya kenan na biyu ni ba farfesa ba ne kuna ta cewa farfesa farfesa na yi kawaici na yi fullanci kuma na gaji da gaya mutane cewa ni ba farfesa ba ne sunana kabir abubakar asgar ko kabir abubakar aminu ni ba farfesa ba ne wannan associate professor teleke ne kawai na yin social media ta ka duk wanda ma zai ja wani waje ya san ni ba farfesa ba ne shi ke ranar na farfesa za ku ji insha Allah <laughs> ta <laughs> abin lura a nan shi ne kun ga rayuwar da muke yi a wannan zamanin wani abu da ake ce ma social media wanda ake fasarawa da shafukan sada zumunta sun wayi gari sun zama wani sashe na rayuwar mu. wanda ba yadda za mu iya cewa bari mu ture su gefe a kusan komai da muke yanzu a rayuwa yana da alaƙa da social media ita kanta wannan jalsar da ake a yau duka abin da aka kulla na shirye-shiryenta a social media aka yi kuma yanzu ma ana taskancewa a social media ta yi suna following ɗinmu daga nesa ta yi wasu daga nesa su ci moriya abu ma fiye da wanda suke nan rubba muballagin au amin in ko kun ga wannan zahira ta social media ta waye gari ta zama wani abu muhimmi a rayuwar mu, amma kuma abu mai haɗari kwarai da gaske za ka yi zama wajibi akan masu wa'azi masu da'awa masu karantarwa malamai a cikin jami'o'i da masana fi ta tattaunawa a kansa za ka za ka ga an gudanar kuma ana ci gaba da gudanar da ayyuka na wayar da kai na tsoratarwa na shiryarwa na nuna mutane da za su ci moriyar wannan tsari ci moriya mai kyau sawa'un kai ɗalibin ilimi ne ko malami ko ɗan kasuwa ko ɗan siyasa ko ma ne kake domin wani network ne na dubban miliyoyin mutane idan kai ɗan kasuwa ne yanzu kana da access to kwastomomi da suka ninninka kwastomominka na gargajiya idan kai malami ne mai da'awa ma haka ne saboda haka abu ne mai muhimmanci kwarai amma kuma abu ne mai haɗari da haka ya zama wajibi a tsaya a dubi zuwa gare shi za ga an fara maganar da wata kalma cewa kana al'alimu fi sadiki yaqta'u sahara wal bihar li yasila ila mi'ati minan nas a da can malami idan yana so da a wasu ta kai ga mutane da yawa sai ya ratsa sahara ya ratsa koguna sannan ya kai ga ɗaruruwan mutane sai ya tashi daga garinsu ya shiga nan ya shiga can a ɗaliban ilimi sai ya tashi daga garinsu ya shiga nan ya shiga can sannan ya kai ga malamai wal yau kattasilu kalimatu ɗalibi ilmin sagirin ila malayinin bashar bi bagbati birrin a yau kuma wanda bai kai matsayin malami ba ɗaliban ilimi ko wani dan ma habba wa dabba wata kalma da zai faɗa ko wani zancensa zai iya tafiya zuwa ga akwatin wayar miliyoyin mutane bai sha wata wahala ba iya iyakaci kawai ya dan taba wani button so ɗaya ya taba send ko share ko wani abu wannan zancen zai tambari a duk duniya a ji kun lura da saukin da abin yayi a da kuma babban malami zai rayu ya mutu wasu wanda suke zamani ɗaya da shi ba su ma san shi ba a da babban malami zai zo a tambaye shi ka san ya ce bai san shi ba kamar yadda aka ce an tambaye almamu ibn hazmin game da littafin tirmidhi sai ce tirmidhi rajulun majhulun bai san shi ba saboda shi yana andalus tirmidhi kuma ya rayu a gabashin duniya ko bai samu halin littafin ya zo gare shi yanzu ko duk abin da za a ambata kana zaune kawai baka duba ka ga menene shi لقد امتاز هذا العصر بوسائل اتصال الإلكترونية خطيرة wannan zamanin namu ya shahara yana da wasu hanyoyin sadarwa na lantarki masu haɗari kwarai da gaske wa min al-ma'lumi anna hadhihi al-wasa'il kad asbahat juz'an min al-awamil allati tushakkilu uqul al-mustakhdimina wa huwiyyatahum wa huwiyyatihim wa tu'athiru ala ittijahihim wa waɗannan kayan sadarwa sun waye gari suna su suke tsara tunanin masu amfani da su users su suke tsara mana abubuwan da za mu yi da kuma ɗabi'unmu a kama ta tahawulan jazriyan fil hayati bi asariha kamar yadda kuma waɗannan social media suka canza gaba ɗaya tsarin rayuwarmu yadda muke mu'amala da juna yadda ake yada sanarwa yadda ake ajiye kuɗi yadda ake kasuwanci yadda ake abubuwa mabambanta yanzu sun koma social media kusan za ka ga wayan mutum ita ce bankinsa ita ce tibinsa ita ce memo ɗinsa ita ce wallet ɗinsa ita ce rediyonsa komai ita ce bima fi zalika masarar da'awatul islamiyyati wa ta'lim wannan canjin kuma ya shafi hatta harkar da'awa da karantarwa haisu kasarat القيود الجغرافية والزمنية ومكنت الدعاة وطلبة العلم وسائر المشتغلين بشأن الدعوة من الوصول إلى شرائها واسعة ومتنوعة من الجماهير في جميع أنحاء العالم بسرعة وإحاطة عجيبة أداة ما لمي لتعلمين سنة دا حدود عند سكي رأيوة دا لوكتي ذات إيسادواني كوي دا وطن دا لوكتي دا وريا هنسو har ma ana magana akan al-mu'asara wal luqi wa imkanul luqi ada duka issues ne waɗannan dan kai zamani da mutum ba dole ka gamu da shi ba amma a yanzu wannan maganar zamani ko maganar lokaci duka babu shi zaka iya haduwa da kowa da ka gamu da mutum kawai sai ce ai malam muna tare da kai saboda kuna ganin juna a social media ko kuna chatting sai ai ina following din wani ai wani muna tare da shi ranar ko ba saba zama gari daya ko anguwa ɗaya ko masallaci ɗaya ba to wannan ya canza yadda ake kallon rayuwa ga kuma sauri sur'atin ajiba ga kuma ihata coverage mai yawa a da can wani abu zai iya faruwa a nan katsina ko daura watakila sai a yi sati guda ba a ji labarin shi a kaduna ba yanzu kuwa life za a gan yana faruwa idan da safen nan yanzu ka samu labarin wata rasuwa da aka yi kana so ka je a yi jana'iza da kai a mai aduwa to da kai za a yi da kun kana da yan uwa a mai addu'a aka yi rasuwa sai bayan uku sannan za a taso ne ya gaya mu kaga akwai sauri sur'a ajiba yace a mutajawizatan bidhalika hudud al-masajid wa qa'at ad-dars at-taqlidiyya balha da halid al-ulama wa katatibihim wa maqra'atihim wanda hakan yanzu ya wuce a ce sai ka haɗu da malami a aji ko a masallaci ko a zauransa ko a abinan ɗinsa da yake ci mishi ciskadinsa ba sai ka haɗu da shi ba za ka iya koyon ta alkurani a gun wani malami kana nan zangon daura yana kuwait za ka iya koyon ta hadisi a gun wani malami kana nan yana kaduna za ka iya koyon nahau a gun wani malami kana nan yana sokoto da ko dole sai kun hada a masallaci ko a aji ko a zaure ko a wurin ciskadi makara'a kaga wannan diya canza yadda ake kallon abubuwa wa hadhihi ni'matun 'azimatun wannan ni'ima ce mai girma da Allah ya mana walakinnaha silahun zu amma a lokaci kuma takobi ne mai kaifi biyu akwai kaifi na alkhairi akwai kuma na akasin haka fa inna manassatan wahida yumkinu an takuna bara hidayatin au baba fitnatin aw masna'a jahalin aw jami'atan maftuhatan minassa shine shafi peji da ake cewa ko wani group ko wani abu makamancin ko wani blog guda ɗaya za a iya sanya shi ya zama mimbarin da za a shirtar da mutane ai ta karantarwa ai ta wa'azi ana yadawa ta wajen zai iya zama kuma kofar fitina idan barna ake yadawa zai iya zama kuma wato wata masana'anta ta sana'anta jahilci da tunanin ilimi ko wata jami'a da irin abin da ake cewa open university jami'atun maftuha wato kamar wani online university laka ana iya yin abun kirki ko abun banza a kanta ne fasa da kun bashi yadda yake da don Allah a ana ji na yanzu san baya ana ji an ce a ana ji kenan muna <laughs> eh, an ji rubuta ce kana ji na ya ce a to yana jin kake <laughs> inda ga ji shiru kawai ne yaya aka yi gyaran gyaran dogon ya ustaz saboda haka Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min muslimin zuwa ƙarshen ayoyi cikin suratul fussilat wanda suke nuna mana wato alkhairin da ke cikin kira zuwa ga Allah wanda yake a wannan zamanin a matsayin mai da'awa ya samu wata dama mai faɗi wadda ta yi magabata ba su same ta ba idan ya yi kyautata amfani da ita hakanan kalli faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace nadarallahu rajulan sami'a minna kalimatan ballagaha kama sami'a alherin Allah ya kai ga mutumin da ya ji kalma daga gare mu inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya isar da ita kamar yadda take bai canza ta ba nabi yace fa rubba fa innahu rubba muballagin aw amin sami'in sannan mu yi lura da hadisin samuratu ɗan jundub Allah ya ƙara masa yadda ke cikin bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki a cikin mafarkin yake ba su labarin cewa ra'aitu rajulaini yani wasu mutane guda biyu sun zo gare ni qala suka ce allazi ra'aitahu yushaqqu shiduquhu wanda kaga ana yaga muƙamakinsa fa kadzabun yakzibu bil kadhibati tuhmalu anhu hatta tablugha al-afaqa mutum ne zai faɗi wata ƙarya guda ɗaya sai mutane su ta ɗaukar ta suna yaɗawa ba shine a ta sharing ana commenting ana kaza ana kaza ana reposting ba nan da nan ta yi ta tafi viral ko ta yi trending ko irin da yin wannan ƙarya annabi ya mafarki ya ga wasu da ake musu azabobi mabambanta shi azaba da annabi ya ga ana masa shine mala'iku suna kama muƙamuƙin shi sama da ƙasa kamar da yake yi ma kan rago in an babbake sai a ɓare muƙamuƙin a ɓare nan da can sai aka ce wannan shine mutumin da yake yin ƙarya wadda ƙarya za ta yi tambari ta yawo cikin mutane ta tablugu al'afa. kaga yana da haɗari kenan ya haɗa magana mara inganci a cikin social media domin yana gaggata yiwuwar ƙarya nan da nan ta yaɗu wannan kenan me yake nufi da mawaqi'ut tawasul al-ijtima'i a takeice kwarai hiya tatbiqat wa mawaqi' tuwaffiru lil mustakhdimina nawasil li insha'i hisabati wannan hisabati yatimmu min khilaliha al-ittisal bi asdiqa'ihim wa ahibba'ihim wa khawasihim lid-dardashati wal-hiwar wa tabadul al-akhbari wal-a'ra' wa munaqashati al القضايا والشؤون الاجتماعية والدينية والاقتصادية وهلم جرة تطبيق شين أبن دا أكي تيما application وان دا أكي رجل سننشي دوا app wannan app ai abbreviation ne amma asali application wato wani wani fage na wani abu da aka samu wani mutum ko wani kamfani suka sana'anta wanda zai ba da dama a yi wasu ayyuka a cikinsa shine application ana ce mashi tatbiq ko mawaƙi mawaƙi su ake ce ma website waɗanda an yi su ne musamman saboda masu amfani da su su samu wani window da za su iya yin za su iya ƙirƙiran account wato yanzu facebook da twitter da tiktok da youtube da skype da wane ne dukansu tatbikat ne kowanne yana da wani kamfani ko wani mutum da ya sana'antar shi abinda mutumin ya tsara shi ne idan kana so ka shiga cikin wannan salo sai ka buɗe account kai signing up ka sa bayanan da ake bukata da suna da kaza da kaza daga nan sai ka kirkira account ɗinka ko account ɗin ofishinka ko kamfaninka ko masallacinka da gwargwaron yadda duk muka sani ko to da zaran ka yi wannan za ka samu damar a saduwa da mutane waɗanda ake ce musu friends ko followers ko wani abu makamancin haka daga cikin canza ma'anar abubuwa da waɗannan abubuwa suka yi sun canza hata ma'anar kalmar wannan friends ɗin kuma abin da aka canza da suna afrika su ne mutane waɗanda kuke da kyakkyawan fahimta kuke da alaƙa kuke taimakawa juna kuma wani ɗan ƙanƙanin group su ake ce ma amma ta ina za a ce mutu ya da friends dubu biyar haka sun tashi daga friends sun zama wani abu daban kuma a ciki akwai makiya akwai mahassada akwai yan sa ido akwai masu neman su ga faduwar mutumin kuma duka an kira su da suna abokai kaga an canza wa kalmar su ma'anarta na fata muna fahimtar waɗannan abubuwan haƙa'iƙi ne da muna kallon su ba dole mu mulahazance su ba amma muna kallon su so daga nan sai ku fara eh, saduwa da abokai da masoya da mutanen garinku da 'yan ajinku da waɗanda suke san su san me kuke ciki da dardasha shi da abin da ake cewa tag shine dardasha yin magana ta hanyar aikawa da sakonni rubutattu wal hiwar da tattaunawa wa tabadulul akhbar da sharing na labarai kowa ya faɗi labarin abin da ke faruwa a garin su ko a makarantar su ko a yanda yake wa wal ara da kuma sharing na ra'ayoyi tattauna akan wata mas'ala wa munaqashatul qabaya wa shu'unil ijtima'iyya wa diniya ai ta magana akan zamantakewa akan addini akan tattalin arziki da sauransu siyasa kaza kaza kusan komai babu abin da ba a magana kai har abin da ma a sunnar rayuwa ta dan adam a da can ba a jin labarin shi kwata-kwata amma yanzu ana jin labarin shi misali yanzu kaman abin da ya shafi zamantakewa aure da keɓantattun abubuwa da suka shafi ma'aurata da ɗakunan aurensu wanda annabi ya yi tankiya ya hana ya ce kada a ba da labari ya tara sabai maza da mata ya ce kuna yin labarin mu'amala aurenku suka yi shiru wata mata mai muzakkaranci ta ce wallahi ya manzan Allah ana yi annabi ya ce kar ku saki shi misalin masu yin haka kamar dabba ne namiji da mace su sadu da junansa akan titi kowa yana kallon amma yanzu zaka ga mutane suna ganin wannan ba wani abu bane gashi a ɗakin matarsa yana siyan baki gasu suna sa kayan bacci gasu suna buroshi za sun shiga cikin lifafin baccinsu sun rufe ga su gari ya waye komai akan kyamara kaga abin da ba a taɓa tsammanin za a kai zamanin da za a gan shi haka ƙuru-ƙuru ba ko kuma ka zo ka faɗa a dandali kai ango in gari ya waye ka ba da labari abin kunya ne amma sai mutum ya yaɗa shi ga dubban ɗaruruwan mutane wala ya hafa uku ba Allah ya yi mana wannan fitintunu shi ne yake cewa وقد أصبحت هذه المواقع ذات آثار بعيدة المدى waɗannan social media platform ɗin sun wayi gari suna da tasiri mai nisan zango fi hayatin na a rayuwar mutane a yau wata kuyi ne sakafatin umar bashariya kuma yanzu su suke wayewa kan mutane tana da alaka da shi da suratin a wani yanayi addat ila gayiri kathirin min al-mafahim wanda ya canza salon rayuwa gaba daya wata tsawiri nizamin hayatul ya yayi developin ya canza salon mu'amalar mutane da zamantakewarsu wata kalisil taqlisil masafat ya rage nisan abubuwa bainal umami wa shu'ub bi shaklin lam yahlum bihi aslaful bashar aslaful da wani salo wanda kakanninmu da iyayenmu na baya ba taɓa farki wani abu. mu ma da muke raye a yanzu da muke social media muke amfani da shi shekara goma ko sha biyar baya ba mu taɓa tsammanin zai kai inda ake nuna kuma da muka ganta ba haka bane galibin mu na shekara ashirin baya ai duk muna raye ko sanda aka fara social media din na kasar nan ba mu taɓa tsammanin zai kai ga yadda ya kai din nan ba haka kuma ba a san nan da shekara ashirin gaba waɗanda suka rayu da za su gani fala haula wala quwwata illa billah to a da can da'awa da ake yi kamar yadda muka ambata ana yin ta ne a salo da yanzu ake kira da suna usus taqlidiyya wato salo na gargajiya shine ta hanyar zama a gaban malamai a saurari zantukan su da maganganun su a halaka ilimi ko a majalisi na wa'azi ko a mimbarin juma'a ko a ajin makaranta dalibi ya zo da littafinsa ya zo da takardarsa yana koyon karatu yana kwafa fa'idoji yana zuwa gun malamai yana neman tubarrikin Karatun su yana koyan su da shirinsu da mutuncinsu don haka aka sani da haka za ka ga duk wanda ya shiga harkar ilimi za ka ga ya bambanta da sauran mutane saboda zama da irin waɗannan dattawan malamai da masu ilimi zai canza mashi yadda ke kallon rayuwa ko da saurayi ne wanda yake cikin shekarun wato umfuwanin shabab amma za ga ya bambanta da sauran abokan shi samari ha an ga kallon wani ba kauye ko wani wanda bai mori ƙuruciyarsa ba ko wanda ya asarar zamanin ƙuruciyarsa da haka aiki. amma a wannan zamanin da aka zo baya ga canza canzayen abubuwa wanda matakai-matakai ne da can da baki kawai ake sauraron ilimi a kwafi sai aka fara kuma rubutawa sai ka rubuta littafin sannan ka zo ka saurara ana nan ana nan kamar shekara 250 zuwa 300 baya sai aka zo da injin buga littafi turawa suka kawo ma musulmai injinan buga littafai a lokacin da aka fara buga littafi ba gaba sai da malamai hankalin su ya tashi suka ce wannan injina za su sa ilimi ya yi arha darajar shi ta lalace kuma haka ya faru saboda kawai duk wanda yake da kuɗi zai iya sayan littafi da kuma a'a sai in ka je gaban malami ne ya baka riwaya ka kwafe kafin ya baka sai ya amince da ka cancanta ya baka sai ka zo da tazkiya daga wani malami da ya san ka to da haka ya zama abin da Alisa sanar ke cewa yahmiluhu min kulli khalafin uduluhu yahmilu hadha al min kulli khalafin uduluhu amma ya zama a kasuwa ne to kowa na iya zuwa ya saya to aka haƙura da wannan aka zauna haka nan da daɗi ba daɗi aka zo kuma kirkiro talabijin da rediyo sai zama na kuma kawai sai malamin shiga talabijin ko rediyo kawai ya ta karantawa za ka daga duk inda kake za ka saurara za ka gani ba sai ka je inda yake ba shi ma wannan a lokacin farko al'amari sai da malamai suka ce anya wanda zai haifar mana ɗaya mai ido kuwa ashe ashe tazzaro yana gaba talabijin ma abu ne mai sauki da rediyo tunda akwai akwai hukuma da take tace me ya kamata a gidan talabijin ko gidan rediyo akwai hukumomi akwai regulatory bodies wanda za su tace tukuna kafin a saka ba kowane malami yake da damar har yanzu a kai shi gidan tv ba ba kowane malami yake da damar har yanzu a sashi a gidan rediyo na hukuma ba kuma in za a saka shi ma masu gidan rediyon sai sun tace saboda ta iya yiwuwa in suka bar shi ya saki baki za a ci taron su a hukumar mbc ko amma da social media ta zo ina ruwan ta ita ita life ake yi ma komai sakin shi ake ala tsul alal hawa'i mubashara sannan kuma kowa na iya shiga ya fita yi shine ga yana a ƙarshe shafi na hudu da yake cewa thumma ja'at al-internet bima fihi min wasa'il at-tawasul haditha sai kuma ga internet ta zo da abin da ke cikin ta na waɗannan hanyoyin sadarwa na zamani wa min al-mulahaz da gaske abin da ya kamata mu kula nan shine annal ulama annajihina fi kulli qawrin aw asrin hum alladhina ahsanu istikhdam wasa'il ad-da'wa al-mutaha fi asrihi malaman da suka suka zama successful a kowane zamani sune waɗanda suka yi kyakkyawan amfani da hanyar sadar da ilimi na zamanin duk da waɗannan hanyoyin sababbi da suka yi ta zuwa wani malami ne a zamanin sa yake cin riba su Shi ne wanda ya kyakkyawan amfani da su ba wanda ya kame ya ce a ni ba ruwana da sabon abu ba kuma wanda ya kutsa har ya wuce makaɗi da rawa ba idan ka ɗauki littattafai da littattafai suka zo wasu malamai suna kyamusu irin masu cewa ilimin nan yana da daraja har zuwa sanda aka rubuta shi a cikin littattafai darajar shi ta lalace to wanda ya ɗauki wannan fikirar za a tafi a shi. wanda kuma ya ce to bari ya ɗauki littafi amma ya kyakkyawan amfani da shi to shi kuma zai tafi tare da zamani kuma zai ci moriyar wannan zamanin haka sanda rediyo ya zo ma ɗauki mala abakar gunda a matsayin misali allah ya gafarta mai yana daga cikin malamai a wannan zamanin da suka fi kowa kyakkyawan istikdami da rediyo da gidan tv kuma duk wannan alherin shi muke ci a lokacin da aka zo da rediyo mala bakar gumi ya samu wato halin amfani da shi kyakkyawan amfani wasu malaman kuma sa ta cewa ai bid'a ne ai yahudi ne ba za su shiga harka yahudawa ba to wannan wannan ya taimaki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu wannan tagomashin da muke gani haka nan lokacin recording na ilmomi a cikin kasusuwa na audio da sauransu malaman da suka yi kyakkyawan amfani da wannan ka dauki misali irin malaminmu a shek albani zariya allah ya gafarta musu wanda har yanzu gashi na ana cin moriyan waɗannan ayyukan da yi malam ya bada da muhimmanci game da rikodin na tuka kamar muhimmancin asalin karatu a lokacin wasu malamai suna ganin wannan ba daidai ba dole ba ne ba daidai ba eh tsanantawa ne ma da da biye ma duniya to akwai malaman da wata kila sun yi darrusa da basu gaza irin nashi ba amma yanzu an neme su an rasa saboda ba a taskace su ba to haka wannan zamanin na intanet ɗin ma za mu ga cewa malaman duniya waɗanda suka kyautata mu'amala da shi to wasu ta faɗaɗa sosai akwai malaman da suke nan suna nan suna da hudu a twitter suna da shi a facebook suna da shi a youtube ilmomin suna nan da yawa suna da handle da zaka iya musu tambayoyi suna da nishaɗa da yawa zaka ga ilimin su ya yadu da wasu ta yadu alkhairin ya kai ko'ina a mala ya ambata mana cewa da'awa akwai ta alkhairi akwai da ba ta alkhairi ba to hata wanda ba ta alkhairin ba wanda ya istiglalin waɗannan wasa'il din zaka tarar cewa wannan sharrin nashi ya fi yin ta goma shi fiye da wanda bai yi haka ba ba je ake magana akan yan tatsina din nan ba wannan dan tatsina na makwabtan kuɗin nan me ya bashi wannan hudur din social media ita ta bashi wannan hudur din wannan mai rigan marokan ta ina ya samu ya samu shahara aka ji labarin shi a zariya da Sokoto da Kaduna da Yamai amfani da social media wani lokaci da muka je Yamai ga malam daga cikin abin da gani ya ƙara wato sa mana wata fikira mai faɗi shine yanda matasa da ɗaliban ilimi a birnin Yamai suke bibiye da malaman mu a nan Najeriya har da jami'an tsaro social media ta sa yanzu wani malami yana Kaduna ko Zaria ko Daura ko Katsina yana da ɗalibai a Yamai yana da su a Damagaram yana da su a Jidda yana da su a Yawunde yana da su a Tamali yana da su a Accra duka ɗaliban shi ne zai darasi za su taru ko su bi shi like ko daga baya su istirja'i su bibiya to da ake ya ce shi ba shi bai yadda da harka social media ba a bar shi yadda yake dan gargajiya kaga ba da rai wannan alkhairin ya da haka da haka wanda wannan ka'ida ce da aka lura cewa malamin da yake samun success a da'awarsa shine wanda yayi kyakkyawan amfani da wasa'il wanda suke a sa ina fata mu ga da karkace ni ba zan yi facebook ba ni ba na yin twitter ni ba na son a sa karatu na a youtube ni don allah nake yi karka ce haka ana fata ka yi don allah din amma waɗannan hanyoyin da suke haɗa alkhairai mala ya mana tarihin da'awa na ganin bari mu tsallake shi asalin dama tattaunawan shine menene alfanun da mutum zai samu a matsayin shi na ɗalibin ilimi ko mai wa'azi ko mai da'awa ta hanyar amfani da social media to ga suna aka ce ijabiyatu mawaqi tawasul fi da'wati wa ta'lim wato kyawawan alkhairai da zaka samu idan ka iya kyakkyawan amfani da social media gun karanta waka ko wa'azinka na farko zaka samu sur'atu intishar al-ilm social media tana taimakawa wajen saurin yaduwar ilimi muhadara kwaya daya sai a ce an samu dubbai ko miliyoyin mutane sun kalle ta live ko sun yi retrieving ɗinta daga baya sun kalla saboda ya ba da damar saduwa da mutane ko ina kuma ya ba da damar ajiyewa ga wanda zai zo daga baya ya gani a da kowane gari da kowane masallaci sai dai su hudu ba su tashi sai dai an ga dama a kai labarin amma yanzu hudu ba kowane masallaci kana iya ganin ta tun daga ta haramun makka ana yi za ka gani hudu ba da ake haramun makka jiya juma'a in kana so za ka ganta in kana so yanzu za ka shiga ka saurara haka ta madina in kana neman ta rubutacciya za ka samu haka wannan ba karamin alfanu ba ne ta da al'amura sosai na biyu alwusulu lil alami kulli al'amarin yana shiga ko'ina a duniya al'alimul kabir yantami ilaihi tullabun min jami'an an hayar alam duna an yalqahu bi sautin taqlidiyya malami ya da ɗalibai a ko'ina a duniya waɗanda ba su taɓa gamuwa da shi ido da ido ba taqribul ulama ilin nas an samu ana samun saukin kusantar da malamai ga al'umma a da malamai akwai wahala kaiwa gare su akwai ɗaliban ilimi ko malamai da a tarihinsa a tarihinsu sun yi burin gamuwa da wasu malamai ba su game da su ba saboda nisa ko wahala ko rashin amana hanya ko talauci irin su sahanun da ya ta burin gamuwa da malik shi yana yana kasar andalus kuma a lokacin waɗannan shekarun ko aikin hajji an daina zuwa daga andalus malamai sun ba da fatawa cewa a haƙura da aikin hajji saboda barayi da 'yan fashin daji da 'yan bandit sun yi yawa a hanyar idan mutum ya fito daga andalus kafin ya ratso masar ya shigo kasar sham ya isa makka ko madina to za a iya kuma yana iya faruwa da shi saboda haka ba su samu halin zuwa ba kaga inda yanzu ne kawai sai nemi ina ne fejin imam malik kawai dinga bin shi babu haka <laughs> haka ya haƙura a nan nan kusa su ɗan bodiyo haka ta faru da su akwai malamai da suka ɗalibai da suka wuce da su ba su riske su ba saboda babu social media yanzu duk malamin da kake so ka riska manyan malaman na duniya da ake ambata za ka iya riskan mawaƙa ɗinsu da handles ɗinsu ka bibiyi ne suke ciki mai darussan da suke sannan tahdinu sarawat al'ilmiya hanya ce ta taskace ilimi yanzu a sheikh muhammad ibn salih al rahmatullahi alaihi wanda yana daga cikin malamai da aka ci muryarsa a wannan zamanin na sahun gaba da wuya ka ambaci ɗaya biyu uku baka ambaci shi tare da malam usaimin ya fi damuwa da yin darussa fiye da talifi wato malami ne murabbi da yake tare da almajirai kullum amma saboda duk darussan da yake yi ana taskace su me ya faru daga baya yanzu ana ta fitar da littattafan shi ana ta tafirijin su ga sunan mausu'a na ilimi wanda inda ba don wannan fasahar ba da sun tafi kenan hakan ka ɗauki malamai irin su alu Sheik, irin su abdulmusul uh, abbad irin sayan da abdulrazak da ire-iren su ga sun duk malamai ana tafrigin muhadarat ɗinsu wanda dama an riga an yi sabin ɗinsu ana mai da su littattafai a yanzu akwai na'urorin da ma ana za suke yi ma automatically na'ura ce wadda kawai za a rakkaba mata muryar malami kawai ta hawwala shi zuwa text format da kuma sai an saurara ana typing ana tafiya ana gaba ana baya yanzu ko kawai za a ba mata ne kawai ta yi ta yi typing Raga wannan ma ci gaba ne fadrusu saukiya audio clips wal video hard da video wal broadcast postcard da ake cewa wal maqati al mukhtasara kulluha mukhazzana duka ana kiyaye su wa mutaha lirajibina fi tarji'iha wanda yake so ya retrieving wal intifa'i biha ya amfana da ita zai amfana da su at tardid wal muraja'a kana iya wajen sauraron lacca guda ka dinga yin gaba da ita kana baya kana tsayawa kana mai da ita baya ba kamar malami zaka ka mishi mallam a maimaita mana wani matafafe ne ba zai maimaita ba ko haka ba amma yanzu kana jin karatu a ɗakin ka sai ka dinga tsaye da shi inda kake so ka tashi ma ka je kai wata sabgar ka dawo ka ci gaba da saurari duk wannan ni'imomi ne da Allah ya mana waɗanda za a tambaye mu a kansu idan mun mai kyakkyawan amfani da su sannan khidmatul qur'an was sunna an tarike tasdiqatul qur'ani wal maktabat wal mutun wad dawrat an samu ci gaba game da hidima ga alkur'ani da suna da sauran ilmomi kamar da muka ambata za ka iya koyon ilimi yanzu a gun wani malami daga nesa ya laƙana ma ƙur'ani ka karanta ka maimaita ya gyara maka akwai shirye-shirye da aka riga aka tanada suna nan ajiyayyu na masu koyon karatu tun daga matakin farko a ƙur'ani a sunna a fiƙihu a lugal arabiya a komai duka ga kala-kala sannan sina'atul wa'ayil islami wannan social media ta haifar da wani wayewar kan musulunci abin ma har yayi yawa astaghfirullah wato abubuwa ƙabaya islamiyya da suke faruwa yanzu kowa na da labaru kuka lura abras sana kowa ya san yaushe ne za a yi sita yaushe ne azumin arfa akwai rigima wannan shekarar ko babu tsakanin yan ba azumin asabar da yan akwai haɗuwar juma'a da sallar idi duk irin waɗannan duk wani ta'awur na addini da yake faruwa kowa ya sani da kuma wani abu ne na yan wasu mutane da suka yi tikarin shi su kaɗai an yi mukabala a wuri kaza a malam wane ya je wuri kaza a malam wane ya yi kaza komai akwai alwa'ayi al'aham game da sha'anin addinin musulunci saboda haka an shiga wani zamani sunan wata riga kowa malam kowa malam haka kowa mana da ta cewa a kan ilimi musamman a inda ake yin shi da yaren da mutum yake yi waɗannan suna daga cikin wato irin alfanin da social media ta kawo ga masu amfani da ita a cikin sahar da'awa to kai matsayinka na mai da'awa mai karantarwa sai ka lura ta ina ne za ka ci muriyar wannan to amma kuma baya ga waɗannan al'asarun ijabiya akwai kuma al'asarun salbiya akwai kuma munanan daga cikinsu akwai tasihul ilm an mai da ilimi wani abu wanda yake sama-sama asbaha ba'dun nas yatlubu ilma daqiqatin wahida wal fatwa al mukhtasara wal maqati' sari'a mutane sun wayi gari suna neman ilimin minti daya irin wanda ake sakawa a status din nan shine kawai hujjar su duk abin da za a yi sai turo maka wani kilif na minti da cewa ga hujja ai malam wane ya ce in fatawa ce ma iya wannan ce karatun awa ɗaya da rabi na malami za a yanke rabin minti shi kadai ake yadawa saboda shi kadai ya dace da san zuciyar mutane ta yi idan ka ji full din sai ka ji abinda wannan minti ɗaya yake bayarwa ya bambanta da asalin magana alhalin mun sani cewa ilimi yana buƙatar daɗewa da haƙuri da bi a sannu yadda mutane ko gaggawa kawai suke da aka ilimi ya zama satahi sannan tasaddur ghairul mu'ahili wanda ba cancanta ba sun zama malamai duk wanda yake da wayarsa irin da ake ce ma smartphone yake da android ɗinsa ko iphone dinsa yake da account ko kuma yanzu yanzu ya bude sabon account sannan yake da dabarun abin da ake cewa content creation to shikenan fa ya zama malami shikenan ya zama malami da manassarsa idan Allah ya tashi darabtar mutane da shi sai ya shahara a tabinsa kuma sakarai ne malamai shi ta jin haushi ta jin takaici sun yi magana a ce asada suke mishi mu ma ɗaliban ilimi abin ya dame mu kowa yana iya wani za ka ga kawai fa daga zuwa ziyara gun wani malami shi ma sai kawai ka ga ya zama yana yin posting ne shi ma yana fitowa ya yi live akwai waɗanda daga wata rigima da aka taɓa yi ta wani cewa za a yi mabahar tawaye daga wannan surutun da suka yi sun malamai su ma suna da manasta kuma kullum za su ce yau za su sharhi akan abu kaza da ya faru jiya ko shekarun jiya ko wanda zai faru gobe kowa ya zama malami har ma an rasa suwaye malamai suwaye yan takahaye an ca kuɗi gaba ɗaya ya zama abin kamar irin idan ka zo kasuwar dabbobi in ka zo kara in ka ga shanu da raguna haka da yawa ba ka iya gane wanne ne lafiya wanne ne ba lafiya ba wanne ne wanda aka kawo daga nijar wanne ne ɗan najeriya kowa kawai duka ragu ne kawai sai wanda kawai ya kudinka ya shagalinka wa khatarul jahl al murakkab ala al ummati ghayru yasir hadarin jahilci wanda yake compounded akan al'umma ba karamin hadari ne wato jahili basiti yana da saukin sha'ani ya yi shi jahili amma jahili murakkabi shine mai shiga rigar malamai wanda yana yin wa'azi yana yin firi ba yana yin limanci yana da a majalisi da yake karantarwa to za ka ga yanzu ba dole sai ya samu wannan ba yanzu ɗakin matarsa ko ɗakin babarsa ya ishe shi ko zauren gidansu ko wani filin makaranta da daya tsaya gindin wata bishiya kawai a kafa mishi tripod kawai su gaba da faɗa abin da ya ga dama kuma wannan abin da ya faɗa ya tafi ko ina a yi ta ta'aliki ana cewa ai yana yana yana baza capacity fama aksara ma shahid na minar jurati zaida ala al-fatwa min qibali ruwaybidatin wa tullabi shuhrati zaifa an ga abu da yawa na wato jur'a aurin ido wanda yake za'ida extended aurin ido a hannun yin fatawa a gun wasu 'yan taratsi ruwai da su ne 'yan ƙananan mutane da suke sa baki a cikin addini ko da kuma masu neman shahara 'yan neman trending ne ba a gani ba a wajensu ba abinda ba a gani ba daga cikin afaɗin akwai kuma tahawilin da'awa ila sina'atu shuhurati mutane sun mai da da'awa maimakon kira zuwa ga Allah da malami mana ishara a kan cewa Allah ake nufasa to wasu kawai ya zama musu hanyar neman shahara abinda suke nema kawai su ma a san su a dinga sa su a talabijin a dinga sa su a status a dinga gayyatar su manya-manyan tarurruka 'yan siyasa su dinga mu'amala da su ana neman yadda su da amincewa saboda za su gaya wa mutane su zaɓi 'yan siyasa to wannan kawai shine matsalar ɗin wasu minan nasi man ihtimamuhu bi tazayidil mutadi'ina wa tafa'ulil mu'allikin da haka damuwarsa kawai hauhawar follower damuwarsa kawai comment nawa aka yi da haka akwai malamin da yi saka karatu abin yake zuwa kawai shine yanzu mutane dubu kaza sun gani yanzu ai abin ya tafi viral shine shine nasararsa fa asbaha yuqaddimu ma yusiru la ma yanfa'u ka abin da yake nuna wa mutane abin da yake kanta mutane shine abin da zai ja ra'ayin mutane ba abin da zai amfane su ba wa hadha munafil lil ikhlas wannan bai tafiya tare da ikhlasi wa ala ghairi tariqir rashidin ko bai tafiya akan tafarkin wato mutane shirye eh fa min al muhim an nafhama al farqa bayna da'iyatin yahmilu risalat nubuwa wa mu'athirin aw sani'i muhtawan yabhatu an luqmati aishihi wara al arqam wajibi ne mu daliban ilimi mu fahimci cewa akwai bambanci tsakanin mai da'awa kai da kake ɗauke da sakon annabta a social media da kuma irin wanda ake ci mishi mu'assir shine influencer ko sani'i muhtawan shine content creator wanda shi abinci yake nema shi montadation ne abin nemansa damuwarsa kawai ya cika asusunsa na montadation in wata ya cika ya kwashe dalolinsa saboda da abin da ya saka a facebook ko youtube fatan shi shine masu kallo su yawa yanda kamfanin za su bashi daloli sai kuma fatan ka Allah ya karba sura ta ga irin ku ba ɗaya ba amma san da shedan ya riya mana cewa mu bari mu biye musu bari mu dinga yin abin da ai zai kawo mana kuɗi zai kawo mana shahara zai sa mutane su so mu sai muka fara fagejin ayyukanmu na da'awa a irin package a irin mazibi irin na influencers da wanda yake ce musu content creators ko celebrities mashhurin wannan musiba ce babba Allah ka bari mu sannan akwai al-ikhtisarul mukhil takaitawa wata ke bata ilimi a zaka ga wata qabiya ta ilimi mai girma sai a gutsire ta a cikin tagrida ne tagrida shine tweet ko a cikin wani dan karamin post ko a cikin wani dan magana ta minti biyu da za a saka a status sai a dinga cewa ai mutane ba sa iya jurewa ta kalla awa daya to don haka ba ɗaliban ilimi ne su ba wannan ba sana'a ba kayan su bane kamar yadda kwatantar da ake biya zama kuna ganin zai mutum ya koyi medicine da kallon tweet da kallon status a ce a dinga saka bayanan ilimin minti daya rabin minti zai iya zama likita da haka to likita wahalar zama likita ai bai kai rabin rabin wahalar zama malami ba bai kai ba saboda haka wannan ma musiba ce cikin musibu sannan akwai al'idman addiction mutum ya zama waya ta fitime shi waya ko da yaushe wani ana hudu ba yana taba waya ana salati yana taba waya ana jana'iza ya kwanta a gado da ya tashi ya lalubu wayarsa babu abin da ya dauka da muhimmanci a duniyar nan kamar waya wannan cuta ce cikin cututtuka na psychology da take kama mafi yawan ba tare da mu sani za ka muna bata sa'o'i da lokuta akwai wata waya ta zamani da ake tana da wani wani app a jikinta ko wani fasaha ne wanda yake lissafin mintunan da kake ci a kanta so idan ka lissafa sai ka ga wata watakila a rana kana yin awa shida ko bakwai bayan bacci na awa goma a cikin sauran awa goma sha hudu ka ci bakwai kana yawo tsakanin facebook da youtube sauran awa na yarge a rayuwa kenan hudu ko biyar hudu wanda a ciki ne ka yi sallah ka ci abinci ka yi kasuwa ko kai zaman fira in ka ga wannan ya kamata ka tsorata ya kamata ka tsorata su wannan idman din yana da haɗari kwarai da gaske to abu na ƙarshe shine yaya za mu yi mu yi tauzifin ya za mu gyara waɗannan abubuwan abu na farko shine gyara niyya mala ya mana magana akan ikhlasi dole ne mu gyara mu ya zama manufanmu yaɗa ilimi mai amfani tsakanin al'umma ba neman shahara ko neman abin hannun mutane ba ita shahara jarabawa ke cikin jarabobin da Allah ya yake mutane kamar shugabanci kamar ita kanta malanta kamar arziki kamar talauci duka jarabawa ne wani bulukun bishari wal khairi fitna Allah yana iya mutum jarabawa da da irin wannan abu to idan ka ga mutum mashahuri a to ka san yana cikin jarabawa akwai wani malamin mutum zan faɗe shi nan kowa ya san shi ya shahara shahara hatta da ne shahara inda zai wallahi asibiti a kwantar da shi dole sai da aka ɓoye shi a asibitin nan aka ɗauke shi daga cikin waɗin asibiti a kai shi wani gida a kwatas ɗin asibitin a kano aka ɓoye shi saboda jinya ta gagara saboda kawai masu zuwa indiya su kansu yan asibiti suka ce za ta mala bari maka wata hikima rashin lafiyar ka nan a ciki akwai stress to bari mu ɓoye ka yadda ka san aikin lafiyar ɗin shi aka aka ɓoye shi duk in aka je asibiti a ce ai an sallamai in aka je gida kuma baya gida eh ko an yi kwaranta din shi an yi isolated din su ba haka da kai shi ke babu labari yace kai na ga fitina wallahi na ga fitina ko me ya damu shi wannan social media a da haka ba ba shura ake ba sannan at-ta'sib qabla at-tasaddur kafin ka fuskanci jama'a to ya zama iliminka ya kai wannan matakin ka zo na gaban malamai ka koya malamanka sun baka ijaza sun yadda ka iya gwargwadon abin da za ka iya karantarwa kuma ka ci gaba da karatu kuma ka ci gaba da karatu ba a fasa karatu da bincike kar ka je ka kafa minasta hejin da ya fi karfinka ka dinga shiga matsalolin da suka fi karfinka. har ka je ka sha ta cika ma ciki ka dinga gayyatar muƙabala da rigingimu da suka fi ƙarfinka ko ka dinga shiga matsalolin da manyan malamai suna jin tsoronsu matsalolin da in zamanin sai na umar ne sai ya kira ahalu badrin an zo an yi shawara sannan za a zo a fidda fatawa a kanta sai kuma kawai ka fito ka ce kawai ha ah, wannan magana kaza ce kawai ɗazun da muke jin wani wani irin wannan girɗin kawai ya faɗi magana ya ce albani ya inganta zai ce amma ba haka ba kawai ya ce ba haka sai ka ji banka ya yi ra ya ce ba zai yi ba a shafin albani fi muhammad nasir ne shi kuma yana nan cikin wani ƙauye a cikin ƙasa wata ɗin nan kawai ya rafke albani kawai ce ba zai yi ba to irin su suna nan da yawa wawaye kuma suna kallon su a matsayin ai mutane ne masu basira da kwakwalwa da jur'a da ilimi kuma duk wanda yake ba su da shi hasada kawai yake musu kasan hasada kana daga cikin abubuwan da ba a mata adalci a nan kasar kaga da aljanu <laughs> da hasada ta daga cikin wanda ba mu kuma yanzu duk wata mahaukaciya sai a ce aljanu ne suka muke ai ma aljanu shari dan ba su da lauyoyi hala kawai damuwa ta ishe ka to haka hasada komai ka fara yin sunan shi hasada kaga ba adalci ba adalci a ciki Allah ya tsare mu ah, sannan a tasabbut qadlan nashar duk abinda zaka yada ka tabbatar ilimi ne mai inganci wani lokaci mutane sukan yada wasu abubuwa sai daga baya in matsala ta taso suke to ai su ba haka suke nufi ba ko ba haka suka nufata ba ko ba su san haka bane ko mutum ya faɗi wata magana daga baya yana yana tuba yana daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai wani sahabi wasici da shi da yace kaman wasiya da abin da zai amfane ni a rayuwata yace ka kiyaye abin hannun mutane sannan kuma kai taka tsantsan da faɗin abin da daga baya za ka zo kana ba da uzuri da abin da ka san in an tirke ka ba za ka iya kare shi wato kaka faɗa ko tun farko kaga da san sai a zo a ce a yi ƙure in an kama wata yi gulma a ce a zo a ƙure ta me ta ce ke lantana ta wura ta ce kaza ke kuma aisha to ga tana a kan ta tafaga da ba haka ake a cikin eh, eh, yan mata da gidajen haya da gidajen biki ba to yanzu ga mutum kawai ya wuce ya ce assalamu alaikum jama'a abinda na faɗa wallahi kuskure ne shedan ne dama dai ba haka ina ba mutane haƙuri kuma ba su yi laifi ba Allah ya walaki amma yana ba su haƙuri saboda kawai an dira a kan shi ana ta sukar sai fito ya bada haƙuri gudanar maka gani ai ba su ƙirgu ba ko kusan kullum sai ka ga wannan me ya ja musu wannan shi na shiru qabla tasabbut suna yada abin da ba su da tabbas kan shi da kuma son yin magana a kan komai babu wawa kama wanda yake son komai sai magana kan shi har wani sai dinga zuga kamalan hanyar ba mulka ka ce komai a kan kazawa sai alaga ta malam muna jiran magana ka irin waɗannan alƙalan bayan fage da suke jiran magana sannan ihtiramul ulama girmama malamai dan an ga malamai sun shigo cikin social media to ka dauka kenan sun zama kamar gama garin mutane wajibi ne a girmama su da mutuncin su da Allah ya ba su da darajar da Allah ya ba su saboda ilimin da ya ba su a ci gaba da girmama su ba daidai ba ne ka ga wani babban malami cikin malaman da a ƙasan nan ko a wata ƙasa mutane ne masu daraja sai ga wani wanda ba shi da wata kima in banda wannan account ɗin nashi da ba a san ko shi ne ko aljani ne ko wani ifriti ne ma ba a masani wato ba wanda ya san shi wani za ka ga akawun ɗin ko selin ɗin sunan shi daidai ba a yi ba sunan mutum amma zai iya kutsawa cikin mutuncin babban malami cikin dattawan ƙasar nan ko babban basarake cikin dattawan ƙasar nan ko babban mai shugabanci cikin mutanen ƙasar nan zama wata irin al'umma muka juya zuwa gare shi ba a san mu da haka ba a da ya kamata mu kiyaye wannan don kaga wani malami kawai yana karatu ka gan shi arha saboda kana da data to wannan bai halasta maka mutunce shi ba ah, sannan sina'atul mustawa annafi'i wal jazza wajibi ne duk abin da zamu yi ya zama cewa mai amfani ne wanda kuma zai ja hankalin mutane zuwa ga alkhairi anan ne aka yi amfani da aka yi istinbati daga hadisin Aisha Allah ya tsara mata yadda da cike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an tukina Allah yana so duk abin da zaka yi ka yi shi da kyau ne abin da ke mana misali da da mala albani namu na zariya Allah ya gafarta mai tun kafin waɗannan zamanin na social media malin shi yana da ɗabi'a duk abin da za a yi sai an yi itikani ka ji irin rikodin ɗin audio na yanzu wanda aka yi wani ya fi shekara talatin amma za ka ji har yanzu in dai kyan sauki ne har yanzu ba a wuce ba haka videos za ga har yanzu an yi su ne fa da irin kyamara din nan irin wanda ake sakawa a kafaɗa din nan fadada da ita aka yi amma za ka gan shi da nagartarsa har yanzu to duk abin da ake so ya yi dogon zango wajen karko yana buƙatar a yi shi da kwaliti shi yasa tun daga rubutu za ka ji malamai suna cewa ma matsana illa na dinna in za ka rubuta littafi ko wasiƙa ka yi rubutu mai kyau wanda kowa zai iya karanta shi karka yi rubutun da kai ma bayan lokaci in ka duba za ka rasa to wannan menene wannan me ka rubuta da kai da kanka to haka duk abin da za a sana'anta idan za a yi da'awa a social media to a samu kayan aiki masu inganci kayan sauti kayan recording kuma a samu ƙwararru wanda suka iya aikin su yi shi idan kana kallon waɗanda larabawa suke za ga ya bambanta da yadda muke nan mu muna yin atubar ka ne maza da su suna inganta kayan aikinsu waɗannan minastat ɗin su tura wannan sun yi su don duniya don neman kuɗinsu don shagalarsu to mu kuma mun tashi ne su don addinin sai mu kyautata istigilalin masu su raka abinda ya dace masu aikin social media su tsaya su koyi aikin yadda ya kamata kuma yadda abin ya zo da sauki za ka iya koyan aikin ta hanyar social media ɗin akwai platforms akwai video har da zaka shiga za su koya maka ya ake inganta ayyuka sannan a tawazun dole ne a yi abu a daidaita kada a zaƙe ko a yi gaza waɗannan wayoyi da muka ce sun zama mana addiction sun wayi gari yadda sun zama wani wani block sun zama sun tare mana majal da yawa na alkhairu. sun sa muna sakaci da ibada muna sakaci da haƙoƙin iyalai sai ga mutum zai iya wuni muka kwatanta cewa wani ya yi awa bakwai in aka haɗa mintunan da ya yi yana taɓa wayarsa amma wataƙila bai karanta ƙwar'ani na minti bakwai ba a rana da za ka ga cewa ma yin azumi kowa ƙwar'ani yake karanta amma yanzu azumin ma yin kwastin ake ci gaba ne ana nan dai akan wayoyi ya kamata mu mu dinga takaita mu'amalar mu da su iya bukata kar ka take ka zama addict wanda za ka zama kana ta kashe lokaci kana kashe kuɗi kana kashe energy watakila idan kama ya taɓu ko ƙwaƙwalwaka sannan tunaninka ya canza ba tare da ka sani ba sannan ka yi nesa da mas'uliyar ɗinka ba tare da ka sani ba magana ta ƙarshe da zan karanta mana ita ce wannan cewa mas'uliyar da ke kan ɗaliban ilimi a wannan zamani na digital age shine mas'uliyar talabatul ilm fil asr ar-raqami nahnu fi ma'arakati wa'ayin wal farag lan yabqa faragan illa yamla'ahu al-ulama wa talabatul ilm wa du'at mala'ahu ahli shahawati wa ahli shubuhat wa sunna'i tafaha muna wani zamani ne na wato intellectual war yaƙi na basira tsakanin masu gaskiya da marasa ita jiya malam yake mana kwatin ɗin maganan waye malam babban malamin nan mufti ɗin nan ne ko Fauzan da yake cewa wajibi ne ɗaliban ilimi da masu da'awa su cika saha ta social media kar a bata ga ɗan banza ana shiga ma aka kare yanzu kullum ga abin da yake trending shine baɗala shirme wani fim mara ma'ana wata shiririta wata sha'aniya ko wasu shakiyai kullum labarin ake shi ma malami kafin ya trending ba sai in ya dan sauka daga shoulder ba shi ne bai trending ya samu wani kuskure shi ne sai ya trending ko ya wata magana da ta tada kura to wajibi ne a cika manasat na social media da karantarwa da wa'azi da tilawa da tafsiri da faɗakarwa da duk wani salo na ilimi mai inganci don in ba a haka ba to za a ba kalalakil dawu kenan fartahi za a ba 'yan banza fagen su ta yin abin da suka ga dama so da ka kammi sakaci da cewa bari kawai mu kyale ma waɗanda ba masu aikin addini ba wannan saha wajibi ne mu cika ta da ayyukan kirki a fal'alimu malami a yau la yakfi an yakuna al alima faqat sai zama malami kaɗai ba bal yajibu an yuhsina isal al-ilm dole sai ya iya yadda ake kai sakon ilimi a ƙarshe aka ce khatima mawaƙi tawasul laysa khairan mahdan wala sharran mahdan social media ba alkhairi ne zalla ba ba kuma shari ne zalla ba wa inna ma hiya mir'atun lima nahmiluhu nahnu madubi ne da yake nuna ma kowa ne kake dauke da shi madubi ne idan kana dauke da alkhairi alkhairi za gani in kana dauke da sharri sharri za gani kamar idan ka kalli madubi zai nuna maka yadda kake keke da keke ba mujamala babu gulma kad yakunu hatifuka baban ila aljanna wayakka na iya bude maka kofa aljanna wa kad yakunu baban ila alghaflati wal fitna zai kuma iya bude maka kofan gafala da fitintunu daban-daban al'ummatu yau la ta taju faqad ila ulama'in fil masajidi a yau al'umma tana buƙatar malamai ba na masallaci kawai ba bal ta zo aidan ila ulama'in fil fada'ir raqami tana buƙatar malamai a wannan wato digital space din yahmiluna al-ilma wanda za su dauki ilimi su kai shi bi rahmatin wal hikmati bi rahmati wal hikmati ne wannan da tausayin mutane da kuma hikima wa bi sabatin da kuma suna da tabbas akan abin da suke wadda'awati bi ikhlasin kuma su kira da ikhlasi wa yubashiruna al'amala da'awi bi sabatin wa maharati sannan kuma su aikin da'awa da ƙwarewa da skill wa itqanin da gogewa min ajli isali da'awati al-haq ila kulli anha'il Ma'amura. dan su kai ilimin gaskiya da addinin gaskiya zuwa ko'ina a duniya wasu isalil batil don kuma a kawar da barna hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah dan kar a kawar da shirka kuma addini ya zama na Allah gaba wani malami yake cewa shi yana ganin social media yana daga cikin wani sashe na tabbatar da mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yake cewa Allah zawaliya rabbi al-ard Allah ya nuna mana ubangiji ya nuna min duniya gaba dayanta a wuri guda sai na ga addini na haskensa ya kai duk inda rana take haske rana ke kaiwa ya ce to shi yana ganin social media suna daga cikin wasa'il da Allah zai amfani da su wajen tabbatar da wannan wannan nubu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa masa albarka wannan kamar da aka fara dan haskakawa ne kawai kankani da za ku je ku ta tintintini a kai ku kakkara in kuna tambaya kuma ku tambayi malayi su shine wakilin wannan harka wa sallallahu وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته